rundunar sojan najeriya ta bada sanarwar hatsarin wani jirgi mai sokan angulu mallakan mayakan sojan saman najeriya da ya ku a kudancin garin bama sanarwar da mai magana da yawon rundunar sojan najeriya major general chris olukola da ya rattaba hannu ya kuma aiki wa manema labarai ta yanar gizo ya ce hatsarin ya auku ne a kudancin garin bama sakamakon matsalan inji da jirgin ya samu ya ce sun kuma soma gudanar da bincike kan musabbabin abin da ya haddasa hatsarin jirgin major general olukola ya ce suna da yakinin cewa hatsarin jirgin ya auku ne sakamakon matsalar inji amma ba harin makiya ba ne jirgin da mai lamba 35 na atisayi ne kafin ya samu matsalar injin ya subuto a dajin garin baman da ke cikin garuruwan da 'yan birniga ka kai hare-hare ba tare da kakkautawa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya